لا لا اكون مع جنة اكون مع جنة اكون مع جنة كده كده اكون مع جنة كده اكون مع جنة متى كده اكون مع جنة متى يلا شوف يا اخي بيجي يعني اخي بيجي يعني بتنساني لا لا لا اله لا لا لا. mai gida to ina zai je kuma ki wannan gudun haka ina lillahi to Allah ya

me Allah ka ce ki kai kaga tunda ka lokacin da kai mana tsakani da shi me zai sa to ina a bacci mu ba ki fitowa a sufa sai fito a sufa kare zo yana da jikina ah! wallahi ba ni bane su fa ba su da kunya ba ba ni bane ba ne ba ni bane ka san me kamata kai bane ka same ka kakkauda man sara kamar so ko mu shadda what <laughs> dan da kini dan uwarsa ni na so maka sare wallahi matarsa nake so kora wallahi amma yanzu ma da ka da ka bi wallahi bare shiga gidansa mata take Ka ɗaya zan mata a gidan nan yau